hudu ashirin da hudu ga watan biyu um, ga watan daya hijira shekara ta dubu biyu da sha shida wannan majalisi da muka yi a masjidin sahaba yau na jin za mu darasi na ashirin da biyu a wannan littafi mai suna halittijar hati muta'addida fi qadiyyat khuruj al-mahdi al-muntazar wato fahimta daban-daban dangane da bayyanar almahdi muntazar wanda muke so mu bayanin wanda suka yi ko muka bayanin wanda suka yi da'awar mahadiyanci da wanda ake masu da'awar da kuma su ahadin suna wal jama'a a su akan almahdi abin da muke ciki shine abin da muka karanto satin da ya gabata bayani akan wato shar hayati bin sa'id بن محمد بن بن عثمان بن فودي رحمه الله تعالى ورحمة الله عليهم أجمعين إن رجل دي رسالة شي المهدي للسودان يا أي كوما سنية مسا مبايع يدد ونن دعوات مهدي ينشي وإن رجل دي مسا وترقلاء إن يربو كامسا ita muka fara karantawa kuma lokaci halinsa suna fatan uwa ba su manta ba inda za mu tsora inda yake cewa a firar a ƙarshe to kafin magana ta ƙarshen can ƙarshen magana ta da yake cewa shi wato hayatu a cikin ta da ya kama wancan ya ce wa nuka ma'alumin inda na aikun gaurin ko ɗan baya kaɗan sidira farko ya ce al'amarinka da ka mu game da mu bayanai ta ƙarara لا سيما وقد أوصانا جدنا الشيخ عثمان musamman ma kakan mushe Usmanu ya yi mana wasiya bil hijirati ilaika da mun hijira zuwa gare ka wannan nukuda din ce kamata mu dan ƙara bayani shi ta hayatu ya karanta littattafan shi Usmanu da ya rubuta kan al-mahdi. to sai ya fahimta wato wacce take akwai gyara a kan ta kan wannan nukar da shi shi usman ya rubuta cewa kakanmu ya yi mana wasiya da mai hijira zuwa gare ka kai almahadi na sudan ko ko almahadi na hakika kun gane maganar to ne a can nan ba in kun duba ta daya ka ce wasiyar shehu usman bin fodi bil hijrat ilal al mahdi zahara wasiyar da shehu usmanu ya yi allah ya masa rahama na cewa a yi hijira zuwa ga almahadi wannan idan ya bayyana yace la ya ani almahadi alladhi yaji mahdiya shehu usmanu ba yana nufin almahadi wanda ya da awar mahadiyancin ba kun gane da kyau bal innama ya'ani almahadi alhaqiqi shehu usmanu yana nufin mahadi na haƙiƙa ba wanda ya da'awar abin ba a almahadi na haƙiƙa da zai bayyana allazi wara da zikiru fil ahadith sahiha wanda ambatan sai ya riga ya zo a cikin ingantattun hadisai su shehu usman yake nufi in ya bayyana wannan almahadin kai kana da rai to lallai inda ji yake kai ma hijira ka tafi inda yake kun ta abin da yake ne eh wa tasafa bi sifatil mazkurati fil ahadith kuma almahadin da ya siffanta da dukkan siffofi waɗanda ainihin aka faɗi a cikin hadisi cewa ga siffofinsa ga siffofinsa to shi wannan na zan ya siffanta da wannan siffofin sannan wa sabaqahu ba'du asharati sa'ati kubra kuma almahadin wanda shehu usman yake nufi shine wanda sauran alamomin tashin kiyama manya-manya suka rigaye shi domin shi yana almahadi yana cikin manya-manyan asharatu sa'a manya-manyan alamomi na tashin kiyama bayanar jihar sauka na isa kun gane da kyau ya juju waɗannan manya-manyan to yana cikin kuma akwai waɗanda za su rigayi bayyana shi shi almahadi ne to shi fa shehu usman yake nufi wa hadha almaz'um lam yattafiq ma'a tilka al wannan almahadi na sudan da ya cewa shine almahadi na gaskiya ai sifofinsa ba su dace da sifofin da wanda annabi ya siffanta a hadisai ba kun gane da kyau wa akbar dalilin ala zalika babban dalili akan wannan wanda ke nuna maka shehu usmanu ba yana nufin almahadi na sudan ba almahadi na hakika yake nufi shine anna shehu usmanu nafsuhu radda ala ibn umar wa ghayrihi mimman da'aw al-mahdiyyah qabla ai babban dalili da zai nuna maka shi usmanu duk bayanin da ya akan almahadi ba yana nufin wani wanda zai zo da awakare ba shi da kan shi ya yi raddi ma ibn toma a bayan karanta wannan wanda ya zawi a zamanin sai da almahadiyanci ya rubutu ya karyata wannan da awata shi ya ce ba shi ne almahadi na gaskiya ba shi karan kan shi shi ma mashi da awar ya kore ce a'a shi ba shi ne almahadi ba ashe ka ga da na sudan yake nufi in ya bayyana mutanen najeriya ko a wancan zamanin ba najeriya ba ce mutanen ƙasar hausa ko kuma daular shan usmanu jira su jurinsa da shi ake nufi to da ya fito ya ce sai ce almahadi kawai shi ko almahadi an magani shi in an bayanin sa ana nufin almahadi wanda ya cika siffofin nan da annabi ya siffanta shi da su kun gane da kyau yace ko a aqidatuhu wa aqidatu na salih fi zuhur al ga muka kalli wannan za mu ga aqidar shan Usman bin Fodi ta dace da aqidar salafus salih marigaya na kwarai dangane da bayyana al-mahdi in an ce marigaya na kwarai ana nufin sahabbai tabi'ai tuba har zuwa zamanin mu dukkan su aqidar su cewa al tabbas ina cikin asharatu sa'a amma zai bayyana ne bisa siffofin da annabi bai siffanta shi ko na sunan ai bai cika waɗannan siffofin ba wannan magana wato unzur kitabahu fi zalika al-khabar al-hadi ila umur al-mahdi a dubi littattafan shi Usman daga cikin sakwai mai suna al-khabar al-hadi labari na shiryawa ko mai shiryawa ila umur al-mahdi dangane da al'amarin almahadi ne littafi ya sa masa suna ya faɗi sifofin almahadi wajen kusan guda goma ya ce shi ne almahadi kuma biyu ya ɗauko sifofin ne daga hadisi wa kitabihi a wa kitabahu nasihatu ahli zaman har wa yau ka duba littafin saman suna wato nasihatu ahli zaman shi ma mun yi bayani shi a baya mun yi kocin a cikinsa shi ma ya bayani dalla dalla wa al-mahdi kaje ka kare duba shi wa kitabu tahdhir al-ikhwan min idda'i al-mahdiyya littafin shi Usman da ya rubuta ya masa suna cewa gargaɗi ga 'yan uwa dangane da masu da'awar mahdiyanci wannan duk littafin ta takarar su na shi Usman ba inda zaka ga ya ayyana ya ce bizat ana nufin almadi na sunan a almahadi wanda ya haɗa siffofin nan da hadisai suka faɗi shi yake nufin in ma yake a hijira zuwa gare shi to shi yake nufin a hijira ina fata yan uwa sun gane ashe shekaga shekh hayatu bin sa'id bin muhammad bin shekh usman ya fahimci wancan magana ta shi Usman a bai bai ba a daidai ba cewa in ka yi hijira mai hijira zuwa gare ka kai almahadi na Sudan wanda da shehu Usman zamaninsa ne zai mai ragi kamar yadda ya mai ibn tauna dan zai ce baka cika sharta wanda shi manzo sallallahu ya faɗi ba kun gane da kyau sai mu koma can inda wato magana bi ko da ce izaza wato izaza harta wato ainihin wa matsiyatuka ko wato idan ka bayyana ya zama tarayyar mutuna tare da kai shi fa shi hayati ne ke masa rage a cikin wasiƙa sai ke faɗin wannan wana numa a wato Alban wa kaliba mu za mu zama tare da kai fili da koyi duk wani yadda juye juye hali ya zama mu kai wato na su zan muna tare da kai in ji shi shi hayati kenan ala nasir dinillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam a bisa wato taimakon addinin Allah da kuma taimakon sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi shehu hayati ya sami shubha ne sai yake ganin kamar almahadi can na sudan fa shine almahadi musamman yana can sudan shi kuma yana nan najeriya ko kace yana nan kasar hausa shi yasa labari da ya zo sai yake da to shine fa almahadi kun gane magana a akhiran lamma arafa almahadi sudani bi mubaya'ati shaykh hayatullah yayin da shi wancan wato almahadi na sudan shine ahmad muhammad da ya fahimci ya san cewa shi ya yi masa mubaya sannan wa kabuli da awatihi za'ifa kuma ya karɓi wannan da awat tashi wacce take ta karya lil mahadiyati wanda ya da awat shi ne al mahadi wal ma'rifatihi makanatahu kuma yayin da ya san matsayin shi a nan kasar da yake da shi domin jika ne na shehu Usmanu wa manzilatuhu bayna jama'ati da irin matsayin da yake da shi a cikin jama'arsa خلال رسالته التي أرسلها إليه a cikin wasiƙar nan da shi shefa ya aika ma wancan almaji na sudan da ya karanta ta ya fahimci cewa kai wannan sabon allah ya yi mun baya kuma ya ji da wannan tawa ya miƙa wuya misalin shi da ya rubuta musamman da rabbi hayati din ilal imam wato raddin da shi hayati zuwa ga Imamin mahadi wancan na sudan sunan risalis kinan kaje ka ganta yace arsala ilaihi wal jama'atihi kitaba sai ya aiko ma sa da wata wato ainihin wasiƙa da shi da jama'arsa ya aiko mai da sako na musamman ya amuru fihi bi mubayati an tariqi khalifatihi fi garbi sudan cewa kasan na adam da tunani go kuma dole ka yi abin da zai yi ya san duk mabiyansa wanda suke goyon bayan shi hayati ba kuwa ne zai ke hijira zuwa sudan ba musamman zamanin da ba tafiya ce ta yau jirgi ba tafiya ce ta kafa da rigingimu a hanya da yake yaƙe da namun jeji da sauransu ko kun ji abin da yake da eh, ya aiko masa cewa yanzu ga wani sako zuwa gare yana umartar sa cewa bi ake yi an tsari tsarike a yi masa mu baya a shi a ta hanyar khalifansa kun gane da ke nan Najeriya ke nan ke garbi Sudan a yammacin Sudan wancan zamanin ba wata ƙasa Najeriya ba wata ƙasa ka ce Nijar Chad waye sannan tura mulki malaka ba su wannan rabon ba sai dai ka ce garbi Sudan yammacin Sudan zai ce ya abinda da yake kira ga jama'ar shishar hayati fi masa mubaya'a ta hanyar shi kuma ci mubaya'a kai da kake da wakili kila a kaduna sai ka ce duk wani masoyinka a kaduna to wancan wakilin na kai je masa tappa in ya masa kamar kai ba to haka ya bukata cewa duk mabiyan shan hayatu a nan najeriya dan kilan mu ci Najeriya ba za a fahimta ba to ainihin yana kira fi masu a in sun mai ko kamar shi ake mawa hada ma nasuhu ga nasin da ya faɗi na a cikin bayanin nasa yace wal mahabbati li islahi halikum wa ittifaqi kalimatikum fillah yace saboda soyayya ta na ƙoƙarin gyara halin ku da nake yi ka san shi yanzu tun da ya zama khalifa da abin da zai taimako ne gare ku ko yake so ya gyara ko sai ce to soyayya da nake maku da san gyara halin ku wacce faɗi kalimatukum fillah da yadda muka haɗa kalma wato dangane da bin Allah da bin manzo da kuma yadda da abin da manzo ya faɗi shine ni ne almari ka ga an same shi faɗi kenan ko hmm. wa qad ayyantu lakum alhabib hayat bin sa'id bin muhammad dallo bin usman bin fodi yanzu na ayyana maku wato wannan masoyin nan nawa shine shahayatu bin sa'id bin muhammad bello bin usman bin fodi rahmatullahi wa ajma'in na ayyana maku shi bangan mu duk ku tattaru karkashin wa wazaruhu ku taimake shi wa sannan wa hazzabuhu ku zama kungiya a karkashin shi yasa suke kiran kansu ansarul mahadi. har yau har gobe sauran wanda suka rige haka ke kiran kansu ansaru mahadi ni ya ce ku haɗu ku zama ƙungiya wato wata jama'u alai ku tattaru duk ƙarƙashin shishe hayati wa kuzu bai atuna minhu ku kaiɗi mu baya ku wato mu a ta ko mu a muku kaɗe ta a wurinsa ina jin ba ku gane ba maimakon a ce duk sai kun ɗungumo kun zo sudan wannan abu ne mai wahala da kuma lallai magana ce ta dole sai an yi cappa sai an yi mu baya a ko yau kamar yadda ɗariƙoƙin nan ne duk wani magana kana ɗari ga an baka je ka karbi ɗari karba kai mu baya a har yau ba kai ba cikakken mabin wannan ɗari ka bacci dole sai ka je an baka ita an laƙana maka ita an kayan mu baya a to haka shi ma abin da yake so ya gaya ma mabiyan shahayati kenan sai da shi shahayati ya mu baya a kuma ya yi da mubaya to dukka masoyan shi almahadi na sudan muna wato muna kiran ku ku mana mubaya ta hanyar shi shahayata kiran wa kasalu lahu fil amri wa nahyi zama masu biyayya gare shi cikin al'amri wa nahyi in ya ce ku yi ku yi in ya ce ku bari ku bari shine wakilin mu shine wato ainihin duk wani wanda za ku karɓi umarnin da gare shi to da gare shi za ku karɓa وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض بالهجرة إلينا كل ماذا ماذا كل جوزا وزوا جسام غافرة إذا أبنجنكم لو تأل جنة فائن كما فائن سمد أسا سيا ذاك سامونا الجنة بالهجرة إلينا تهنير جوزا كل ماذا كل هجرة زوا كريم yanzu كل kun كل يتفع بنا a uban da wannan kuma da harkar hijira abu ne mai wahala amma dai ku maza maza ku gaugawa ku taho litakunu kunu al hawa don ku zama cikin na kusa kasan kawa su ne ke baku kinan ko don da hijira ya zo inda muke to zai zama cikin kawa ke baku na musamman to ku mana ku sami wannan falalar wai za fahimtum ma zikira yanzu in kun fahimci abin da aka ambata ɗin nan fabbalu rukusakum lillah ku ba da rawukan ku ga Allah ka san hijira da jihadi ai dole sai an ba da rai ko kun gane da kyau to haka duk galibi wanda suke asasa wani abu da za su so a bi su a sai da rai haka suke biya mabiyarsu fabzalu nukusakum lillah ku ba da rawukan ku ga Allah kuna fahimta yanzu duk abubuwa da ake a zamanin mu muka gani duk wanda ake mabiyan abin da ake gina su akai kenan yanzu wannan ba yake mai tutsi ne da ya zo sai da ya zo ake gina mabiyansa kowa zai iya ba da ran shi da jininsa saboda wannan tafiya da ake haka kuma yanzu wannan yara da ake ta kashe wannan suka tada fitina me suke yi wanda suke gina sun tsora su ne cewa a kan ran su kawai su sai da ran aljanna za su sama ko ba ta ce ta ba za a je aikin Allah aikin Allah an sai wato aikin Allah ne wannan ba da rai ya ba da ran shi ya kashe bayan Allah ya waye duka shi kenan shi a wurin shi yana mutu a jannar zashi to mabiyan su su gina ka haka na kwanan nan nan zariya nan da aka yi wanda aka karkashe din nan su duk a wurin su shahada shi wani irin mabiyan su yana su zai yamma mata shi waya sha maza maza ta kwashi ya'yan shi da ita mata maza su tafi zariya su maza su shahada to ka san mace da 'ya'ya da ke kai in dai ba ka tsaya ne yana ƙunshi a nan nan ba cikin kanan nan shi na can wai shi zo da tsantsarin tsantsar shi ya yi nisa sun ba shi kola shi na shi na su wani haka abokinmu ne za mu ce don abin da tare muka yi karatu na cikin da shi ya yi girbi sosai yanzu ya je iran ya waye na nuna shigantaka to wai matan shi wai maza ta kwashi ya tafi su masu zuci shahada to kaga shi shahada ce zo mana ruwa kofa guda take yanzu ina jin ka fito ya karara kan titi ka zagi Aisha ina jin ba za ka labari za ka shahada yanzu haka ina da ka zagi Aisha ko ka zagi Abubakar za ka shahada haka shi man shahada ba ba sai wannan lokacin ba to irin waɗannan duk wannan maganganun su ne kaga abin da yake ta wai su je su sai da ransu wato da Allah wa awwal wusul jawabi wa awwal wusul jawabi hadha ilaykum ijtahidu fi sur'ati wusul ilayna farkon isowar sakon nan nawa zuwa gare ku jawabin nan nawa kar ku jinkirin komai maza maza ku gaugawa ku zo ku fadi da mu wai almahdi ne nan idan yake gaya wa shi hayat da mabiyansa anan maza maza kar ma su tsaya yake maza maza saboda mene sidirin ku hadal fadl domin ku riski wannan halala'in ta abin da muke yanzu na jihadi da kafa wannan wato daula ɗin ta mahadiya a sunan kinan yake wata hudu bi fadlil muwajahati wa suhbati ku yi maza maza ku zo ku rabauta da falala ta muwajaha ko zama na muwajaha fito na fito da duk wani wanda zai zai da wannan tafiya ita ce muwajaha ko lokacin tura su mallaka sun shigo za su yaki da shi shi kuma lokacin zai muwajaha da su to maza maza ku fito kuma ku zo ku shiga cikin sojoji ku shiga cikin jihadi wato a gwamza da kuke ko mahimta da kyau Allah ce in mun je a bayan mu kuma ta ba shi almadi na Sudan ya ci nasara wajen da washi wanda mutanen Sudan lokacin suna cikin damuwa suna ƙarƙashin masa gwamnatin Masar sannan tura mulkin mallaka suna ta kawo kai suna nema su mulke su su ba sa so shi kuma ya fito da wannan da'awar tashi ya daga tuta kaga a lokacin zai sai magiya shi sa suka ce mun maka mu baya a ko ma dai kai mahadi ne ko ba mu haji mun maka baya ba da ka yakin ba ya samu ya ci nasara karan farko akan tura mulki mallaka ya gargara su ko fahimta da kyau wannan lokacin haka ya aiko ce maza maza ku zo ku falalan muwajaha wasu suhuba da kuma wato samun ku zama manya-manyan sahabbai na kenan wan tasuru dinallah ku yi maza maza ku zo ku taimaki addinin Allah bil jihadi fi sabilillah ko fi sabilihi domin yin jihadi akan hanyar Allah shine wato taimaka mu wannan da awata shi da za a kafa gwamnati karkashin shi almahdi fa innahu min ahammil wajibat wa sa'at yin hakan nan da bayanin nan da muke muku yana cikin muhimman wajibabban abubuwa ya kamata su mallar da su kuma mafiya falalan da'a maza maza su sa su kuta ba me yasa kuna karanta tarihi yanzu sudan wasu mutanen mu da suke sudan zaune da wasu da suke a masar da wasu da suke a makka da ake kiran su sun zama yan ƙasa a can wani tijana ce mai hausawi wani barnawi wani fallaki sun zama 'yan ƙasa ne komai da su ake yi duk wasu irin wannan da'awar ce da aka yi masu suka tafi tun ana tafiya a ƙafa domin saboda ana da da cewa almahadi tattan zai bayyana kuma yanta da kyau ko kuma daga can shi kenan tafiya ce ta da haji ce ta da daga nan shi kenan zai san Allah ya hama su kuma yanta da kyau wannan kenan ƙarshen wato bayani na risala ko raddi da shi shi hayatu wato ainihin yayi ma wato kun fahimta da kyau yayi ma shi almahadi na nuna cewa ya yi ya karɓi wancan da'awa a wanda ya ji daɗinta, shi kuma ya sake aiko mai da tashi saƙon cewa to maza maza wannan abu ya yi daidai ku taso ku yi mana tafa ta hanyar shi yi ma shi hayati sannan su kuma maza bayan haka a yi maza a hijira a tafi gare mu ina fata gane wannan da suna daga mu ba hasi na shida da zamu ci gaba bincike na shida shine intisharu harakatul mahdi sudani fi Nigeria wato yaduwa da bazuwa da watsuwar wannan haraka din ta al-mahdi na Sudan a Nigeria ya ake da awar ta yatsu shine zamu ji inna ihtimama Sheikh Usman bin Fodi wa bu Muhammad Bello bi amri al-mahdi wa ودعوتهما إلى الإيمان بذلك في رسائلهما العربية وقصائدهما الفلاكية ترك أثرا عميقا في نفوس المسلمين في بلاد حوثة بدرجة أن عوام الصفويين يؤمنون بأن المهدي سوف يظهر عند جبل يسمى ديما وتو إن يد شاء عثمان يجامو لبيان المهدي da ɗansa Muhammad Bello Allah ya musu rahama suka damu da yin da'awa da suka yi ta yi ma mutanensu lallai idan almahadi ya bayyana a imani da shi da irin wasiƙu da littattafai da suka rubuta da larabci da kuma ƙasidu da suka yi wasu da harshen fulatanci wasu da larabci ya ba da tasiri mai girman gaske dangane da musulmi da suke ƙasar hausa a wancan zamani musamman ma wato ainihin mutanen sakkwato mutanen sakkwato sun yi imani da wannan abin da shi kuma da rubuta na bayanin almahadi da kuma cewa da sannu zai bayyana su sai suka rika fahimtar wani zai bayyana ne inda jabalin yusamma dima wani dutse da ake kiran shi dutsen dima sai argo gombe wanda yake a can kasar gombe shi ne a najeriya kiran kilo sun san dutsen ana kiran shi dutsen dima a ƙasar gwanda yake wasu suka rika cewa ai almahadin ma in zai bayyana a nan wurin wannan dutsen a nan zai bayyana fasara kullun wato kullu man yuridu takhallusa min wailati dunya wa najati min takalif alhayati yanzihu ila hunalika muntazira zuhur almahdi sai ya zama wannan lokacin yanayi na irin wannan zamanin da damuwa da ake ci ta wannan lokacin daula shehu usmanu ta fara rauni sannan kuma tura sun fara alamun za su shigo ana ta tunanin me mafita ya za a ya za a jirgin jimu sun kaure to kowa yake so ya sami ya zai fita da wannan damuwa da aka ci a wannan zamanin kuma ya zai samu tsira daga irin yanayin rayuwa da ake ciki sai ya hijira ya tafi zuwa can wajen gwarbe wajen wannan dutsen shi a wurin shi yana jira ne na bayyana almahdi inda yana san cewa ana zai bayyana shi yasa da dama za ku ga cewa dama mun san gobe yawancin su sila ne waki da almahaji a nan najeriya ta shi suran masu da'awa galibi kabilar sila ne kuma da kyau to saboda haka sai suka rika hijira kamar yadda lokacin da yahudawa suka yi hijira suka taho madina saboda sun karanta cewa wato annabin da zai bayyana zai zo zauna a wannan kun gane da kyau zaton in zai bayyana ya bayyana a cikinsu to su ma sannan mutanen sakkwato ana ta gaya musu almahadi zai bayyana zai bayyana ba su karanta littafan shehu a daidai da na muhammad dalla ba su kawai yawan bayanin da yake sai suke tsammani nan kusa kusa ne zai bayyana shekara ta kusa lokaci ya kusa zuwan turawa da suke nema su shigo shi zai zo ma ya su saboda suna ga ai ƙarshen zamani ya riga shi ko shi Usman Allah ya masa rahama da sansa Muhammad dan da duk bayanin da suke suna yi akan almahadi na kyakkyawa kun fahimta da kyau ko ɗaya daga cikin ruɗin da lokacin aka yi kirin cewa almahadin ma a Gombe zai bayyana nan wajen wannan dutsen wa inda ma qarba sanata alifin wa mi'atain wa samanin hijriya allati yarmuzuna ilaiha bi shin rafa والتي أشار إليها أمير المؤمنين محمد بن أنها عام ظهور خاتم الأولياء الذي هو الإمام المهدي عند أهل الله هاجت جميع أقطار السودان الغربي تقريبا وتلوك الشنجة شكرا تدبو إيدا كليبي دا تمانين نهجرا كنا kuna gane dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma shekarun sun da yawa ko yayin wannan shekarar ta kusa ita ko wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tafanin ita ce shi amirul mu'mini muhammad bello rahimahullah a littafin da aka yi wato mata haƙiƙi wanda za mu gane shi nan gaba ya nuni zuwa ga wannan shekarar ta hanyar wani littafi da suke a wancan zamanin in aka haɗa wasu haruka da shinun da ra'un da fa to lissafin da za su bai shi ne shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin wani ilimi ne wani lissafi ne da da ake shi da haruka to wasu aka ce a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da tamanin almajin zai bayyana kuma kama an yanke shekara bayyana shi kenan ko wani shi ko almahaji yadda ka san yadda ka san tashi kiyama ka san sanda za ta faru baka sani ba to haka nan duk alamomin tashin kiyama baka san daidai lokacin da za su faru ba to sai aka samu sun ishara cewa a'a shekara ta 1280 almari wato ainihin shikamakin waliyai shi al-imamul mahadi a wurin Ahl-ul-Lafi, shi ne sufaye kenan wato suna ganin a shekara ne zai bayyana bayan da shekarar ta zo gab ta kusa hajar jami'a suna da sudan ne gari dukkanin yammacin sudan ta nan yamma an ce ma yammacin sudan na najeriya nijar chadi kamaru da har ma ka gangara ka tafi su libya duk sanji hada da kiran ta harbin sudan kuma yanka da kyau duk gaba ɗaya sai aka yi ta hayaniya ana tsuntsun to almahadifa ya kusa ya kusa saurayin shekara kaza saurayin shekara ana ganewa da kyau wa ma jat bil harakati mahdiya ma bainal mud'ina laha wa zahibina ila makkah li mubaya'ati al mahdi hunalika وللرمام Gaba ɗaya sai ظهر zama wato wannan واتوانا حركات motsi ko hayaniya ta cewa almahadi ko ya kusa bayyana sai zama tsakanin masu kowa ya kullo kini ne almahadi dan a wafaka musu ko da wanda kuma a suke ganin bari dai mu tafi makka ai wasu bayanan suna nuna a san makka ne zai ainihin bayyana kuna ganewa a makka zai bayyana to wasu kuma su suka yi ta hijira tafiya hajji irin na da in ka tafi da niyya jini ko za a dawo ko ba za a dawo ba dan tafiya ce ta kafa a sauka nan a noma a ɗan yi guzuri a wuce can ai sana'a a ɗan sake samun guzuri a matsa da haka da haka fake ke zuwa an tafi hajji kenan shi yasa za ke ban kwana ana kuka da uwa ko za a dawo ko ba za a dawo ba galibi da niyya biyar ke tafiya sai daki an gama hajji daga can ai zauna domin maka ai gari ne na kowa da kwago in kuma ta ki daɗi shi kina sai a dawo gida to yawanci wasu sai suka yi ta tafiya makka domin me yi mu baya a mahaji dunani domin su ma almahadi mu baya a can su maka tabba a makka wanda imani ila jama'atihi idza zahara kuma su je su haɗu da jama'a ta iya bayyana su taimaka masa kenan wannan lokaci sai ake ta hijira ana ta tafiya wato gabacin wannan kasa tamu wasu su kuyi a sudan wasu a masar wasu kuma su samu ka su shiga cikin kasar saudiya kun gane da kyau wannan min bariza fi hadha fi hadha al-mizmar ar-rajul alladhi yusamma bi ibrahim sharafuddin daga cikin manya-manyan shahararru mutane wanda suka shiga suka yi hijira suka tafi zuwa wancan yanki domin yi ma almahadi mubaya'a akwai wani babban shehi da ake kiran shi ibrahim sharafuddin allazi ja'a min jamhuriyyati mali wanda ya zo daga wato kasar mali ila ardi hausa ya gangaro ya biyo ta nan kasar hausa kenan wato hawalin sanata alfin wa mi'atin wa salasa wa hijriya shekara ta dubu daya da ɗari daya da saba'in da uku kaga wancan shekarar da aka ce dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin ai ɗan mutu wannan shekarar ya taho wato 1855 kenan ba da wafati amirul na muhammad bello bayan shi shek muhammad bello allah ya masa rasuwa bi hawali samani asharata sanatan bayan kwatankwacin ko kace gurgurdan shekara goma sha biyu da rasuwar shek muhammad bello sai ya gangaro ya zo wannan ƙasar ta hausa fi ɗariƙihi ila makka amma hanya ya sa yake nufi daga nan kuma zai ɗau hanya ya biya tafi zuwa ƙasar makka ya tuba uhu jama'atun kabiratu minan nan a wannan lokaci ba shi kaɗai ba ne da tawagarta. jama'a masu yawa suna jin sa da annahu ya yu'linu nas fi jami'il biladi domin duk garin da ya sauka yana da'awa yana shelantawa cewa wato allati marra biha anna waqta zuhuril mahdi al-muntazir karim da inda ya sauka garin da ya sauka daga malik ya gangaro ya taho yayi da awa cewa lokacin bayyana al-mahdi ta kusa lokacin bayyana al-mahdi ta kusa da awa kenan a shirya a kintsa da inda ya bayyana a je a yi masa tabba kuma a hijira a je zuwa gare shi wai da ohun ila ittiba'ihi ila makka kuma ya rika kiran duk mutanen da suke yadda da da'awar tashi ki biyo shi zuwa tafiya ƙasar makka haisu ya tawakka zuhura inda ake zaton can fa almahadi zai gayyana fa asabat da'awatuhu hadihi azanan sayiya daga nan ko ya sami kunnuwa da suka rika sauraron shi asan in akwai jahilci ko kuma ana cikin wani yanayi na damuwa shi kenan kamar da na gaya mana yanzu matasa ne yanzu yawanci da ake jan sirrin wannan rudin yanayi ne da wani yanayi da ake ciki na zalunci da ake samu daga shugabanni to kaga wani da zai fito ya rika sukan gwamnati yana nuna ba ta isa ba ita ba ba ruwan shi da ita shi ba ba gwamnati shi bace shi ko matashi na zaune ba sana'a yi ga jahilci ba ilimi na addini wani ba ilimi duk dai gashi nan kaga da ya sami wannan kururuwa zai fi gani shi ma ya daga tuta sai ya ji shi ma muna ana daga hannu ana gina da shi sai ya ji sahu a tafi da shi ba wannan lokacin wancan shi ya taho daga nan mari ya gangaro duk inda ya zo yana da awasa ba kaga yana da awa mutane suna cin yanayin da suke ciki a tura ana ga suna neman za su kawo kai ga waye ya za a yi kawai shi kenan sai ya samu magiya suna jin sa shi ma an yadda da wannan da awa ta ko saboda haka wa quluban da'i'a ya rika samun zukata masu masa da'a fa tabi'ahu jama'atun kabiratu min al-awam fi biladi hausa awam jahilai da ke kira awam ko dai jahilai da yawa na kasar hausa suka bi shi shi ma ya sami tashi tawaga ɗin wa barno da mutanen kasar barno wato leko limara saka fi a zahanihim himmin da'awati shekh usman qablahu muhammad bello ila al-iman bil mahdi wa zuhurihi So da abin da ya riga ya tabbata cikin zukatansu na imani da al idan ya bayyana saboda maganganun shi Usmanu da na ɗansa Muhammad Bello Allah ya masa rahama abinda suke ta wa'azi da cewa yanzu abubuwa sun fara rikicewa ƙarshen zamani akwai alamomin tashin kyama da za su bayyana da cewa akwai almahadi zai bayyana to in ya zo ku imani da shi ku masa tafa waye to su a lokacin jira suke kawai waye zai fito ya ci shine almahadin a yadda kenan kun gane wa tsarun mutahammisina li fi bilad hausa alfallatiyuna bi sokoto wa galibi da mafi yawan masu hamasa wanda suka fi wato azarbafi da yawan yadda da abin su ne kabilar filani da ko mutanen sokoto Mun kamar da na gaya muku a nan har kusan za ka ga masu intima'i zuwa ga almahadi na sudan galibi filani ne domin kusan abin ma an saka mashi kabilanci kabilanci za ka ga in kai ba gulaki ne bane ma ba kuma kika tallata maka ma akidar ba a san da ita akida fa take ci sosai kenan eh in ba gulaki ne bane domin kusan da gulakin shi ake maganar kuma da shi ake wa'azin da komai zo da haka sai ka ga kusan inda fulani suke nan suka fi yaɗa abin da sai amma yanzu da yake abin duka an gane dai sai ka ga su ma sun gane dai abin ba ba haka bane ko wa mahama yakum min amrin bayna da'ifata bayna da'ifatin kadiratin ulama wa ru'asa fi sokoto wa ghayriha min bilad shimal nigeria kad hajaru ila sharqi min qa'il imam mahdi wa tudide da al'amarin ya kasance jama'a masu yawan gaske na malamai da shugabanni daga sokoto a wannan lokacin da ma inda ba sokoton ba a nan wato bilad shimal Najeriya a arewacin wannan ƙasar ta najeriya a yanzu da wato da yawa sun yi hijira zuwa shar zuwa gabaci kina ce hijira zuwa gabaci gabaɗin tana da faɗi ga mutanen sokoto za ka sun yi hijira sun taho sai ka ga sun kuke wajen gwamna shi kenan nan kuma Allah ya zama su amma dai asali an taho ana so ne a malaman da mubaya wasu kuma sun karasa wajajen wajen kamaru wasu ma sun shiga chad wasu an shiga sudan wasu haka haka ne amma dai duk gabas ake yi ba wanda yake hijira ya wajen Legas sai da hijira ya gabas to da nan wajen ake sa ran almahadi zai bayyana ko wanda yawa an sami shugabanni da malamai a wannan lokacin domin su je su haɗu da almahadi mu baya a ta hukumar su masu baya wa sannan wajen ce za mu fi kirki a tiba'ihi kuma su shiga cikin tsarin mabiyansa wa minhum man kana min sulalati shaq kuma bi kogi nafsu daga cikinsu har akwai tsatsan shi ce usmanu allah ya masa rahama wato karan kansa shi kansa ko da suke da alaƙa ta jini da shi an gane da kyau wato wa min aulan wato daga cikinsu man aula ko wa min ulil fadli min usratihi wa sulalati a shi hayatu bin sa'id bin amirul mu'minin muhammad dali daga cikin mafiya falala wanda suke cikin danginsa da tsatsansa shine wato shi shahayat wanda muka ji din can wato bin sa'id bin amirul mu'minina muhammad bin shi kan hijira ya ta musamman da lokacin ya hajji yan uwansa ma ya yi kici akan cewa ya bar wannan da awakin kuki kuma yana ganin ita ce daidai kun fahimta da kyau har da shi hayatun min sokoto mutawajjihan nahwa shar shi shi hayatu Allah ya masa rahama ya fito daga garin Sokoto ya fuskanto gabas ragama ma'arazan da isra'ili shadida duk da danginsa gaba ɗaya suna ja da shi akan wannan hijira ba sa so zalika da wannan abu da ya niyya da bi ta annahum radduhu marakai har ma sai da suka mai da shi har sau biyu ne yau hijira ya fito su sake su lallata ya koma ya sake yau shiri ya taho su sake su mai da shi ya yi koma tunda shi babba ne kan babba ne kan manya ne jikan manya bai kamata ya bar kasar ba bai kamata ya bar jami'ar ba kun gane da kyau har so biyu hatta ta makara minar islaki minhum ilmarar ta salisa har ya samu karo na uku ya kucce wanda ya zama lokacin da ya fi su suka haƙura su ƙyale shi akan abin da ya riga ya cewa shi zai tafi gaba domin ya je ya yi mubaya a ga almahal inda zai bayyana ko gane da kyau a wannan lokacin shi nan sudan ɗin kan shi ma bai fito da awar ko gane da kyau a wakana kurujuhu sanata alfin wani ataini wa tisa ko kuma wa kamsa wa shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tasa'in da biyar ila za ku iya tuna shekarar da shi almajin na sudan ya yi da'awa shekara ta nawa ce ko kace ta hijira ta miladiya 1878 wannan shekara shi sha haya ce hijira 18 kun ga lokacin tura ba su gobe ko ko sun shigo ha wata shekara suka shigo 18 ne Aikin hmm? ko sun shigo sai dai ba su shigo arewa kenan kuna gane saboda haka a lokacin shi ya yi hijira ya samu ya fita fitar da yan uwansu suka kyale shi a daidai lokacin shi na sudan ma bai gama bayyana har ya fito ya da awa intashin lamantin ba wa hada dalilin ala anna shaykh hayatu rahimahullah kharaja min sokoto qabla ilan mahdi sudani mahdiyatuhu bahisan an mahdi wannan shine dalilin da ke maka shi kanshi shaykh hayatu sanda ya fita ya yi hijirarsa daga garin sokoto wato gabanin shi almahadi na sudan ya fito ya bayyana mahajiyancin shi ne karara yau shelanta domin kuka duba tarihin a lokacin ba wannan shekara ba ne sai daga baya suna fata kun gane ana shi tun kafin na sudan ya fito ya ce shi ne almahadi shi ya riga ya baro sokoto ya taho ya zai hijira zuwa gabacin wato nan kasar kenan domin dacewa da inda jihar almahadi zai bayyana shi mai tabba so yana ganin gwamnatin da ake tafiya tunda gwamnatin shi kuma da duk ta zama ga yadda ta zama a wannan lokacin ta turawa sun shigo babu shi ya kamata ya tafi inda zai mu baya a yi kyaffa ga imani na gaskiya kun gane da kyau wannan shi ne fahimtar sa a wannan lokacin a mimman hajjiru ila sharqi daga cikin wanda suka yi hijira je zuwa gabaci a wannan lokaci zai yi wujuhun ahli sokoto ya tattala da mahali. mahadi wa uhu, al-mu'allim da daga cikin manya-manyan mutane musamman wato filani a wannan zamanin da fuskoki masu matsayi wanda suka baro sokoto domin su je sadu da almahaji yi masa a babban malamin da da kiran shi dadari al-mashhur wanda yake shahararre ne a wancan zamanin wanda ake gaya masa mojibbo dadari modibo kalma ce ta filatinci wacce take nuna babban malami to suna kiran shi modibo da dari yana cin wanda ya kara hadal alim min sokoto tawajjaha nahwa sharqi wannan malamin ya baro garin sokoto ya fuskanci gabacin wannan kasa tamu hatta wakala ila sudan misri har sai da ya isa zuwa sudan an ce sudan wancan zamani kan uwa ba kasar sudan kaɗai kyau da muke ji ba mun gane da kyau sudan wacce ita masar lokacin mulkin sudan mulkin masar ya gangaro zuwa nan sudan ne da ke ce ma sudanin misir sudan ta yanzu inda take da karkashin gwamnatin masar take daga nan take karɓar umarni to sai ake kiranta sudanin misir mun gane da kyau eh to lokacin ya yi hijira shi har ya kasa san sudan kiran shi da dari kiran kun ga sabani shi shan hayati shi ya fito amma ki rusa ba za mu ji tarihin shi nan gaba a ina turawan mulkin mallaka na faransa suka datse shi suka kashe shi wannan za mu ji nan gaba amma shi dadari lokacin ya samu ya iya isa har can sudan din wannan malami wato ya fita hatta wasu ila sudan litiri fattasala hunalika bil imam al mahdi muhammad ahmad sudani shi ya iya samu ya sadu da wancan ahmad wato muhammad ahmad al-sudani wancan al-mahdi na sudan da ya da mahdiyanci shi modi gwadadari ya iya samu ya je ya sadu da shi walazima suhbatahu ya je ya zama cikin manya-manyan almajiransa sahibansa hatta ma fi ayyadi ibnihi wa khalifatihi abdullah wato har ya rasu shekarar khalifancin ɗan shi wato muhammad ahmad mahdi ɗansa mai suna abdallah shekara ta alfin wa salasumiyatin wa ashar hijiriya shi ne 1895 kenan a wannan shekara shi mojibu da ya rasu a can sudan wato abinda ake so a gaya mana wanda suke yi hijira daga nan kasar har suka isa sudan daga cikin wannan babban malami kuma hijirarsa da isarsa can kamar da za mu ji ta ba da tasiri mai girman gaske wajen kokarin turo da wasiƙu nan najeriya a yaƙa wasan dawa ta lamar a nan najeriya wani nufin alim almaru jikan musa tota daga cikin wanda suka yi hijira shine babban malamin nan da ake mai laƙari da jikan musa tota kasan da da najeriya da nijar da a ɗaske tutu za a ina take eh? a nijar take yanzu ko a najeriya take kasar na da ne ba wata nijar ba wata sani ba wata kamaru ba wata najeriya wannan shi musa ko jikan wato jikan musa tuta ne? shi ne hafidu musa tuta ila annahu hajara a wato an ce shi ma ya yi hijira mal mu'allimu dadari tare da shi da wancan malami da ɗin au ba da hu bi kare wasu ka ta a bayan shi ne kaɗan shi ma hijira ya tafi can walam yasil ila sudan sai dai shi bai iya samun isa sudan ba da annal mani ya ta'ajalatu domin mutuwa ta riske shi tun kafin ya isa sudan wa kana wafatuhu ma bayna sanati alfin wa 882 hijriya zuwa shekara ta alif wa tsamaniyatin wa tsanaidi wa sittin a wanda yin tsakankanin shekarun Allah ya masa rasuwa 1882 zuwa 1892 shi a wannan lokacin ya rasu fi ci in kuna gani da kyau eh wato fiola da ke son shi fiola ina fiola? adama ya ji kiran ko shi da ya taho ya taho ya tafi a yola Allah ya yi masa ajalinsa dan ya rasu amma dai ya tafi ne da ne hijira shi ma ya je ma wancan na su da mu baya wasala kasirin min atba'ihi sayrihim ila sharqi mabiyansa da suka bi shi almajiransa dan su tafi su wannan tafadin su da ya rasa anan ba su ba su dakata ba sai suka ci gaba da tafiyar su wato zuwa gabacin wannan kasa hatta wasu ila sudan da misri har suka isa ne sudan ita ke kira sudan da misri fa a asa fi siyarihim hunalika a can suka yadda sandar tafiyar su inda mahadi sudani inda suka cimma shi almahadi na sudan nan suka aje sandar tafiyar su ana suka yada zangon su abinda suke nema ya samu shango dama mai suke nema su yi su cafa da almahadi to ga shi ya bayyana shi kenan nan sun sun sami isa sun rufe shi kenan kun gane da kyau wannan ibn jikan musa sota almaru ni malam Yaro. wato bayan wancan ɗin akwai shi kuma ɗan shi jika musa ɗin ɗan shi ba shi ya zasu ba ko ayola to akwai wato ainihin ɗan mai suna wanda ake kiran shi wa malam yaro malam yaro ko kalma ce ta ma da suke cikin zilani haka abinda lakabi ne nasu walan ya siri ila sudan amma duk da haka shi ma wannan ɗan nasa ba iya isa can sudan ɗin ba ولقد توفي في معركة دكو في مقاطعة صنبي wani karan batta da aka yi kasuwancin ana tafiya ana fama da yaƙi yaƙi ne ko yaƙi na ƙabilanci ko yaƙi na rikici ko yaƙi na haɗari to a dukku wacce muka sani ta yau wacce take a yankin gombe a nan wata wani gumurzu da aka a nan ne aka kashe shi yi wilayar bauchi sadiƙan wanda da gombe mun san tana karkashin wato bauchi ko wa wasala ibn abu bakar sufyan as-safara hatta wasala ila jazirati abba fi sudan amma ɗansa mai suna abubakar sufyan suna gane ha shi kuma ya ɗora tafiya. tun da niyyar ce kun san akida da take ko eh kuma da ba irin yanzu bane wancan lokacin tura ba su da technology na yau inda kuwa yake a haska shi a tagitin shi a ga inda yake a tsare shi a jini sannan ba su da irin wannan abin tafiya ake kawai inda ka tafi za ka je har ka samu kuɗi da kake so ka je kuma yana da kyau mun ga sun ga yanzu kuwa ba ta suke ba ko duk wani inda zai motsa a yau ana ganin shi kuma ana marakabar shi ana jibe shi wancan lokacin ba haka ba ne shi yasa in wata wannan wani abu ya samu sai mabiya su ci gaba da haka da haka har haka suka yi sai har sannan na ji sai da isa abba abbaku wannan wata jazirar ta abba hayar sunan ta kenan a can sudan wani yanki ne na kasar sudan wanda wani yanki ne da ke kira da jazira ta abba wata da ita can ɗin fasauƙanin hunalika dan ya ya zama ɗan ƙasa ko magiyar na suka zama ƴan ƙasa a can sudan wa minhum kadhalika al-imam ya musa min kano daga shi wanda hijira a wannan lokacin akwai wani mai suna imam ya musa musa kun zama ana cima ya musa ko eh nan kano shi kuma daga nan kasar kano ya tashi shi ma da ya hijira ya tafi domin ya ga cewa shi ma ya ja ya tafa zuwa ga almajin na sudan a ga da wannan za mu gane cewa a shi wannan da a wata mahajiya ta ya ta sosai a najeriya mun fahimta da kyau dalilin ko ya tsoci shi shan ya ya karba shi wancan na libya da muka ji na libya ne ko muhammad sunusi kaga shi ya yake samsam shi bai zai cewa almahdi bai ne daga nan abin bai yaƙi ta can ba amma a nan nan abin ya yaƙu shi yasa sai aka sami wato ainihin karɓuwar abin a wancan zamani ha'ula kulluhum hajaru يرافقهم عدد كبير من اتباعهم بكسب مبايعتهم Muhammad, Ahmad. dukkan waɗannan da muka ji nan sun yi hijira ne da adadin mabiyansu masu yawan gaske wanda suke tattare da su ba wai mutum da ya kaji shi kaɗai ɗin bane a'a da almajiransa da mabiyansa yake tafiya dukkan su sun tafi nufin su je su mubaya'a ga shi Muhammad Ahmad wancan almahadi na Sudan wanda ce mana mana a zo a yi masa mubaya kuma a shiga fagen yaƙi ko allazi ita ya tafi Sudan wanda ya awar mahadiyya a Sudan amin wato yake wa min hadal muntalaq wa harkar mahiyar sudaniya na mazauna ila shimalin najeriya da wanda ne ka bidiyo tarihi za ka ga cewa da'awar mahadiyancin almahadi na sudan ta gangaro ta shigo arewacin najeriya hatta tasharar fi babu manaɗi har sai a wasu yankuna na nan najeriya kama sanar kuru ba da Minna, hakima ba kamar da nan gaba kaɗan can za mu faɗo 'yan yankuna ɗin wanda tarihi ya nuna akwai sauran 'yan gurgudin su kaɗan har yanzu ba nuna ban lokaci na jin saboda dinnan na za mu tsaya saboda karmin wuce abin da zai iya shiga cikin a awa ɗaya da ake yi za mu tsaya nan darasi na gaba sai mu ƙara tashi shi ma sai mu shiga darasi na gaba don mu gane tarihi da kuma kullum mu rika fahimta shi tarihi abin da ake so ka ɗaura da da ke ciki eh kuma magana almahadi muke wurin ahli sunna waye almahadi na hakika eh, ka gane waye kuma almahadi wanda ake yi da awa ko kuma ake masa da'awar ko kuma ake yi da da'awar tashi na jin nan za mu tsara da makaranta biyu Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta Thank you. <clears throat> Allah إلينا حاجتنا وما وجد في هذا الدنيا في أولين سوى بقي تنتناوى دليل إلى كلمة الله وغير الله فلنقوم بذكرك خطرتنا ليس معلوم ما أظن هذا kullum yin magana a masallaci ba ta kama da sallah a aiki amma a ga da ta yake magana ce da ke da alaƙa da kuma yana da aiki ko kuma a cikin sallar da aka sallar yake ko a kan yi wannan ba da yake amma ana gina sallah a kan da yake da duniya ko sunan ciniki ko wani abu da kuma wannan ba da yake Ina sallar da sallah akwai ya ta da annabi ba sharakar tana sallar da sallah wa suna nan za ka yi wasu da amfani da Allah ta su da astagfirullah da alaika salam mubarak har zuwa karshen su wanda suka ɗauke ta kamar miki biyar ko goma su ake so ta yi tana sallar sallah wannan suna ce ta manzo da sallar don ka gama da wani a masallacin ko wasu da za ku tattauna wani abu ya shafi addinin ku ko rayuwa ku koma gefe ku zauna babu lokaci ana iya yi a masallaci ana tattauna abubuwa da suke shafi al'umma da a masallaci ana yin shi babu lokaci amma bayan sallah ana gama ta a sahu ana suru na kusa da kai na zikiri na wancan yana zikiri wannan da amma an da sallah ku da kuke da wani bukatar dan ku majini da tattauna abin da ya dace ba yi da wani ba ba wani kullar ciniki cikin masallaci wannan duk babu da ya na biyu shi ne tsaka cewa da dariya an yawanci mazo sallallahu ana ba da labarin dariyarsa ana nuna murmushi ce kan yi murmushi bai cika tsaka cewa da dariya domin ita tsaka cewa da dariya alama ce ta shagala da duniyar ka bi ta kafa a kanta amma ko ta kyautar da ya gaba ɗaya ta ba a ce ita ma dai cikin shahara ne domin ta amma a nan suna yaƙararsa kuma ba ya karsu abinda ake so mutum ya yawaita yawaita wanda za su na ya gafala ya rafkana ya manta da mutum amma gaba ɗaya ka ce ta hana da ya ta ta ta ba babu wani dubi amma dai galibi kusan tamanin bisa ɗari na alaƙar da mun shi yake Allah ya kama da shi sai magana magana makabarta wannan kowa ya sani ne ina cewa ina na biya ana magana yayin da aka yi yin mamaci wacce ba ta da alaka da binne shi yasa aka ce aka fi kan ishara in ma abu ne a yi in magana ta kama dole sai a yi amma ba a yawaita ta ba wannan na magana wancan na ya wancan na tsaga waya wancan a koma waje daya ana hira ana wannan duka haramun ne ya saba ma nafi wannan manzo sallallahu alaihi wa na ya magana da yake ne abokan jirgin hanci wani lokaci ne jimami wani lokaci ne na jarawa na ba na jin shi wanda aka mutu zai yi lafiya ya ganta kai kana ta surutu alamun ba ka damu da mutuwar da mutu da mutu da sura ya saba wa sunna da ya tabbata ba. ina harshen cewa don Allah don Allah rayu da kunki mariya. To, Allah ya cewa wattaqulla ko wattaqulla allazi tasaalu bihi wala ta. Ji tsoron Allah wanda kuke makiya da shi. Haka nan ku ji tsoron zumunci. Kaga magiya da Allah kaɗai ke da ba ce kuna da za a nuna Jirgin shi Allah sannan kuma rasulullahi magiya da za ka ce don Allah wani so da kake mutum lada kamar kokarin ki karantar da shi an fahimta da kyau wannan ba a yin ta sai ga Allah kaɗai kuma wani ya zo zamanin farko gaban shi ya ce wato ainihin in Allah ya so da kai ya haɗa Allah ɗin inda manzo na da yake a'a a ta da alimi lillahi niddan yanzu kafin ya nufi shi ga Allah ka ce in Allah ya so kawai ko ya hana da kaga tunda annabi ya hana tun a zamanin har yau har gobe in za ka rasu magiya ka ce dan Allah ya yi ba? dan zakin Allah ka yi dan girman Allah shi ke nan, an gane ko ka ce don Allah ya kaza ko ka rantse da Allah shi kadai amma an ka hada da manzo in Allah ya ba matsayin manzo ba Allah ya ba annabi matsayin da ba mai matsayi irin nasu cikin Allah cikin bayi gaba daya na mutane da aljani amma duk da wannan matsayin kuma ba a haɗa shi da mahalin Allah Allah shi ne abin bauta shi ne mahalicci shi ake kaɗaitawa da zaƙinsa da sifofinsa shi ko manzo a kaɗaita shi da irin biyayyar da ake masa da matsayin da Allah ya bar shi amma ba a daidai da shi yasa wannan kalmar ta ya fi cikin dan Allah dan annabi da mun ba kuma ne magana ce ka je ka ji ba ka sannan ne to san jin da za ka yi mai kafin san da abubakar da umar da usman da hajji ke mishi ba su haka ba kuma sun zo gaba an zo gaban da za mai hana saboda haka san shi shine ka yi mai yadda yake amma ka yi azarfaɗi ka nemi ka haɗa Allah da ka haɗa zatin Allah da zatin manzo a wani abu da kake ba daidai ba ne an fahimta da ke so da haka mu tsaya kullum inda aka ce da wani kamar da mai adalci yake bari ko an adam ya tsaya inda kada ka tsallake kullum musulunci ka yi ne in an ce ka yi in ba a ce da sarki Allah ya shafa da shi na farko ne cewa wani haɗu ne wahala wani na tsarki da yana da abin a baya shi ne kuma da yawa da wani da na na الذي وقع وجد خلاف ونعم والذي فرع هذا الخلاف في وقع رحمه الله في ما اجماله في هذه وقع عليها رحمه الله mai irin na farko kullum dama babban hanyar shi ba mai laifi ya san yana laifi al'ishirafu bizam na laifi kasan san kana yi wannan kusan an sami fasar na tuba abin da ya rage kawai ta tuba tun da ka da laifi ke shi yanzu ya san yana laifi kuma yana so ya tuba da zuba so ya rage maka ba kawai da yanzu din nan su tuba na ji ba kwanci ne ya ce yana laifi kaga wannan ya yi ko sannan na biyu yana so ya tuba to yanzu abin da muke so ka tsallake da kalmar so ta aikata ta ce na su ba kawai an gane Allah ga koro rabi ne mai gafara ne ko mai jin kai shi nan sai gafata ka ce na su ba an gane shi nan, to bayan nan sai ka koma bayanin mai ahalari abin da na baya ko tana dama kana kuka na biyu na uku kuma kar ka tsara koma ma wannan laifin tunda kai da kan ka san da shi amana amma ta da ko dama laifi ne abin da ka san laifi ne to ka riga ka san laifi yanzu ka ce na tuwa na baya ka rika nadama kana kana damuwa a shekai kai ka za Allah ka san kai tuba ke sannan kuma da niyyar da yanzu ɗin ka kulle ne ba za ka kara ba shi kenan wannan shi ne sannan ka zama cikin mutane na gari ka rika zama wurin mutane na gari ka rika kokari ya ka na sata na marance wuraren da ake karatun qur'ani ka rika yi sai daga nan sai Allah raba shi Allah ya mu da shi na biyu mai neman addu'a ko akan mahaifiyarsa ko Allah ya ku tare su Allah ya gafarta mata da sa ta huta Allah ya san magabatan mu Allah ya sa sun huta Allah ya wasa kabarin su Allah ya zuka su da janna mu kuma Allah ya sa mu shi imani sannan mai neman bukata da addu'a ko shi ma Allah ya biya muku bukatun Ya mana da baki da Allah shi ya san bukatun kowa a cikin mana shi ya halicce mu kuma ya san bukatar muna tawassuli da sunayensa da sifofinsa Allah ya biya mu kowa buƙatun mu na alheri Allah ya biya mana buƙatun mu na alheri da sharri kuma ya canza mana su zuwa da alheri Allah ya shirya da mu hanya ta daidai da tabbatar jigajigan mu a tambayi daidai ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon gaskiya nuna mana karya karya ce ba mu ikon gobe mata Allah ya shi taimaki shugabannin mu ya ba su mun shawara na gari Allah ya sa musu gaskiya gaskiya ce ba su ikon gaskiya ya nuna mana karya karya ce ba su ikon gobe mata masu neman su da shari Allah ga ta gasu nan Allah ya taimaki maganin su masu neman musulmi gaba ɗaya da shari Allah ta san su ka kare bayan da ka kare addini ka kamar da sharrin su a kansu masu shiga ne Allah ta shige da su ma masu shiga bane Allah ta mana maganin su rabbana atina fid dunya hasana wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil